Dokokin da wannan kwamiti zai tantauna a kansu a tsawon makonni biyu don gabatar da shawarwarin gyaran huska sun hada da sashe na 48 na kundin tsarin mulkin ƙasa. wanne ke fayyace adadin kwanakin shirya zaben shugaban ƙasa kafin shuɗewar wa'adin shugaba mai ci sai kuma wasu dokokin kundin zaɓe da suka hada da wacce ke tsara ƙa'idodin ayyukan hukumar zaɓe da dokar da ta shafi tsarin zaben 'yan majalisar dokokin ƙasa da na shugaban ƙasa da na shugabannin ƙananan hukumomi da na zaben raba gardama malam yahaya garba na mai magana da yawon wannan kwamiti da sanin kowa ne zaɓe wanga wanda a ya wuce an lura da dokokinmu na zaɓe suna da kurakurai waɗanda ta kamata a gyara su kwamiti biyu ne yanzu wanga kwamitin ƙwararru ne na minista na cikin gida yanzu shi ne za su diba waɗannan dokoki tun da an kawar demokrasiya a nijar an san da code electoral wannan doka guda ce ake doka to yanzu kaga in an ka gyara cikin constitution in an ka ce cikin constitution ko luwa organic ce ko kuma luwa simple ne kenan kaga tun daga nan an tsaye da an gyara wannan matsala kenan sai a yi luwa guda wanda ake kwada electoral. Shugaban jam'iyyar model ma'aikata ɗan takara a zaben shugaban ƙasar da ya gabata Alhaji Tahiru Gimba na cewa akwai wata ɓoyayyar manufa a bayan wannan yunkuri na gwamnatin ta Nijar. Ka ce in mai waɗi baya da hankali kai mai saurare kai mukan ka hankali ka washe ka dabba. Mun ji an hiddo sanarwa an ce an ga kwamiti eh, na masu milki. za su canje-canje cikin constitution da wani wani kundin zaɓe da wani wane da wane ne na a samu hanyar a tahi referendum ne a canza kundin mulki mun ji ana son ai wani tazarce ciki kawal zagaye ɗaya za a ba shugaban ƙasa eh, lokaci guda za a ba shi shekara takwas ko bakwai amma zai fara cikin wani lokaci don muna so mu gani ko ne. abin zai aihuwa amma mun san nufin yana da girma sosai to ce mun wanda ce ya haɗa gatari sai ka riƙe mishi bota sai dai kakakin kwamitin bugo da ƙari sakataren majalisar ya haya Garba ya musanta wannan zargi. Zancen da kai wurin ndp cewa aka yi a system kin gaba ɗaya tsarin ma na zaɓe an kace a zo a diba. Kashi da magana take. kenan duk wani zancen wani wani constitution wani ne za a san constitution mutane sun haro sun haro ruru suna cewa a ah, to menene wanga abu za a taba constitution za a canza kunin tsarin mulki to ba haka ne ba ba dai da wanga kwamiti ba in ma da kowane zanci can daban a neme can amma ba daga nan ba kundin tsarin mulkin kasar Nijar a sashen sa na 175 ya haramta aiwatar da duk wani gyaran huska wa ayar doka ta 47 mai kayyade cewa shugaban kasa ba zai iya zarce wa'adin mulki biyu ba sai kuma ayar doka ta 185 da ke ahuwa ga waɗanda suka yi juyin mulkin fabrairun shekarar 2010 soma ayyukan wannan kwamiti mai membobi goma sha takwas galibi jami'an ofishin ministan cikin gida da wakilan hukumar zaɓe da na 'yan siyasa ya zo ne a wani lokacin da wasu masanan doka suka fara taron karawa juna sani akan tsarin mulki mai ruwa biyu a Nijar. abin tuni jamhuriyar Nijar ta huskanci rikita-rikitar siyasa a shekarar 2009 bayan da shugaba Tanja Mamadu ya kuduri aniyar zarcewa akan karaga ba tare da la'akari da abubuwan da kundin tsarin mulki ya yi tanadi ba lamarin da ya ba sojoji damar hamɓarar da shi daga kujerar mulki. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.